أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ‘Yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da wannan lokaci fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, to ina muku fatan alkhairi. Mutanen gidan nan na Asrar TV NG sababbinta da tsofaffin cikinta. To ina muku barka da wannan lokaci fatan kowa ya tashi lafiya. Insha Allah cikin ikon Allah kamar yadda muka saba kawo muku sirrika daban-daban sababbi. Duk da ba sababbi ba ne ba tsofaffi ne sai dai kawai wasu kan ba su sani ba to sun zo musu a sababbi kenan. To insha Allah A yau mun zo muku da wani sabon sirri wanda ba mu taɓa kawo irin shi a cikin wannan gida ba na Asuraru TV NG. Shi wannan sirri na mallaka ne mai sauƙin gaske, mallaka ne mai sauƙin gaske. Abin ake so kawai ka tashi ka ɗabbaƙa shi domin a samu ijaba, a samu abin ake so. Insha Allahu kamar yadda muke faɗa a kullum, idan ya kasance zuwanka am shi gidan na farko na Asraru TV am da ka daure ka danna mana wannan alaman jan nan subscribe, zai fito maka da kararrawa all kenan sai ka danna ta sama da zarar mun saki sabon sirri. To insha Allah zai sauko cikin wayanka ba tare da ka je ka nema ko ka duba cewa an saka ko kuma ba a saka ba. kai mana liking domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa sosai. Shi liking ɗin nan yana nuna cewa eh gaskiya kam kun ji daɗin sirrin da muka kawo muku. Amfanin shi kenan. Haka kuma ka tura 'yan uwanka domin su amfana. To in sha mun gode sosai. Kamar yadda muka faɗa muku sirri ne na mallaka mai sauƙi. To in sha shi muka kawo muku a yau. yanzu za mu faɗa muku yadda mutum zai tashi da aikin. Am, cikin ikon Allah farko abin da ake so ka samu, ana so ka samo farar takarda farar takarda waraka albaida, farar takarda Idan ka same ta, in ka same ta za ka iya yin da baƙin biro za ma ka iya yi da tawada da alƙalami za ka iya da su za ka rubuta baƙin biro ko kuma tawada za ka iya yi da shi amma in dai ba su ba to dai abin da za ka rubuta ya zama to dai baƙi ne ko da da maka za ka rubuta ko da da biro za ka rubuta ko da da tawada za ka rubuta da yake tawadan ma kala kala ce to ya zamanto wannan abin da za ka yi rubutun da shi ya zamanto baƙi ne idan ka samo waɗannan abubuwan ga farar takardarka a kusa um, sai ka ɗauko ka samo ana so ka samo ibra ibra kenan allura idan ka samo allura wacce dai ake ɗinkin dai hannu haka wanda kamar idan mutum kayan shi sun ɗan yage dai gata nan kuna ganin dai hotonta na ajiye muku allura dai haka wacce ake sa zare ake ɗinki to ita za ka samo guda biyu guda biyu za ka samu idan ka samo guda biyu sai ka samo sai ka samo um, sai ka samo asaum ɗin nan ma'ana wannan kenan tafarnuwa. Idan ka samo tafarnuwa, ita ma sai ka ajiye ta a gefe. A kowane lokaci za ka iya fara da wannan aiki. Kowane yanayi za ka iya farawa. Amma ya zamanto lokacin da za ka yi aiki ka ƙudirce da niyyar abin da kake so. Wannan mallaka ce mai sauƙin gaske sai dai idan ba ka yi ta ba. Walau mace, walau namiji. za ki iya wa namiji haka kai ma namiji za ka iya yi wa mace amma me akwai mallakar da ya kasance kas a kan mace take akwai kuma wacce ta kasance kas akan kan namiji take to wannan za ki iya wa saurayinki akwai wani ma ya tambaye ni cewa shin zan iya wa matata ai in dai mace ce za ka iya yi mata ko da matarka ce za ka iya yi mata ba wai dole sai sama sai wanda ba su yi aure ba ko da ya kasance kana da aure to kana da sha'awan yi to za ka iya yi wa matarka ke ma za ki iya yi wa mijinki ko da da ku to dama haka ake so a samu soyayya tsakani saboda gyara tsakanin juna hakan yana da kyau sosai zaman lafiya hakan yana da kyau idan mutum ya gama samun wayannan abubuwan bayan ka gama rubuta duk abin da kuka gama rubuta a nan gurin um, inda aikin yake Gashi nan dai kamar yadda muka faɗa muku, inda aikin yake to a ƙasa yake. Inda aka sa tawakkalu ya kuddam. Hazihil talasin Bijal. fulan ila fulana binti fulana. Kenan inda aka sa fulan ɗin nan wani kenan ila izuwa fulana wani ɗan wani. to ma'ana idan ya kasance kai kake son mace idan kai kake son mace to sai ka sa inda ka sa fulan din nan na farko sai ka sa sunanta sunanta wacce kake so ila izuwa kai kenan kai namijin wanda kake neman neman ɗalab ɗin izuwa kai fulan sai ka sa sunanka idan ka sa sunanka sai ka sa bin fulana ka sa sunanka da sunan mahaifiyarka. Idan kuma ke mace ce sai ki zo inda za ki gayyara sunan ne. Inda aka sa fulan ɗin nan sai ki sa, um, bi ma'ana sai ki sa sunan saurayin da kike so. Idan kika sa sunan saurayin da kike so sai ki, ki ce ila, izuwa, ni kenan fulana sai ki rubuta sunanki. Binti fulana sunan mahaifiyarki sai ki rubuta a ƙarshe to haka idan ya kasance kai namiji ne to sai ka juya sunan idan mace ne sai a juya sunan idan mutum ya gama sai ka zo ka ɗauki rubutun da yana ka ka gama rubuta to sai mutum ya ɗauki wannan ibra ɗin wannan allurar nan wannan allura idan kun duba guda ɗaya ce na ajiye ta amma me mutum guda biyu zai samu allurar to sai ka ɗauki wannan allurar nan ka riƙe ta a hannun dama wannan um, ita wannan ya take da suna wannan sam ɗin nan a sam ɗin nan za ka ɗauki ta idan ka ɗauki ta sai ka riƙe ta a hannun hagu ta farin wannan kenan idan ka ɗauki ta a hannun hagu sai ka caka wannan um, wannan Ibroad ɗin wannan allurar a cikin wannan sawun ɗin Ka caka allurar nan guda biyu a cikin tafarnuwan nan. Idan ka caka ta a lokacin ana so ka ka yi wannan karanta wannan abin na ƙasa. Kana cakawa sai ka ce tawakkalu ya kuddam hazihil ɗarasim lijalv sai ka faɗa lijalv wance ila izuwa kai ni wane sai ka faɗi sunanka sai ka faɗi sunan mahaifiyarka. Idan sai ka faɗa haka. Idan ka faɗa sai ka cire allurar kenan daga cikin tafarnuwa Sai ka ƙara cakawa sai ka ƙara faɗa tawakkalu ya kuddam hazihil talasim lijalb lijalb wance sai ka faɗi sunan budurwarka ila izuwa kai kenan wane sai ka faɗi sunanka sai ka faɗi sunan mahaifiyarka. ka yi kaya sau biyu kenan ko sai ka ƙara cikawa ka ƙara ka ƙara cewa tawakkalu ya kuddama hazil talatin da jalb wance jalb wance ila zuwa kai kai wane ai bi ma'ana kai wane ɗan gidan wance sai ka faɗi sunan mahaifiyarka to za ka dinga cakawa sai ka caka sai ka faɗa sai ka ciro ka cika sai ka faɗa sai ka ciro sai ka yi sau bakwai Idan ka yi su sau bakwai to kenan ka gama. Kana gamawa sai ka cire wannan ebra ɗin nan. Wannan allurar ita kaɗai za ka cire. Idan ka ɗauki wannan alluran guda biyu kana ɗauke su to sai ka ɗauki wannan, wannan tafarnuwar sai ka asam ɗin sai ka ɗauke ta ka ajiye ka sa ta a tsakiyar hatimin nan. Idan ka sa ta a tsakiya sai ka nannaɗe ta. Idan ka nannaɗe ta to ƙarshe ana so ka je ka ƙona ta ne. ka je ka ƙona ta duka. Ko misali in ka ɗan samu rami, in ka ɗan samu rami kaɗan haka to sai ka cinna wuta. Idan ka cinna wuta to da takardar ta ƙone haka ita ma wannan ɗin ta ƙone. Ɗan guri dai mai ɗan kyau da haka wanda dai za ka ɗan ƙona. To idan ka ɗan haka to sai ka ƙona a ciki idan ka ƙona kawai sai ka rufe. Ka rufe da ƙasan kawai shi ke ka tafi ka ba shi guri. Kawai dai ka ƙona. Za kuma ka iya sawa a cikin murhu ya kasance ita wannan tafarnuwar ta ƙone tafarnuwan ita ma ta ƙone kawai ka sa a cikin murhu kawai ka yi fuska kawai a cikin wuta ake so ka saka dukansu komai ya ƙone da ya ƙone shi kenan ka gama aiki kawai ka sa ido wacce kake so za ka ga soyayya za ka ga mallakar da kai mata insha Allahu za ka ga ijaba mai ƙarfin gaske haka kima wanda kike so insha Allahu bi jahi rasulillah insha Allah za ki ga abu warware komai ya dawo daidai yadda kuke a baya inda inda ya kasance kun samu matsala ma insha Allahu to sai a tashi da wannan aiki. Wannan shine sirrin da muka kawo muku a yau. Sai ku jira mu a wani sirri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode sosai sai anjima.